da wa'inda suka bi su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku yi riko da igiya ta musulunci ku yi riko da la ilaha illallah igiyan da ba za ta tsinke ba bangiji allah yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi mana ku tsare imaninku ku kula da tauhidinku kar ku kuskura ku yi wani abu wanda zai bata muku imani ko tauhidi domin ku cika da kalmar la ilaha illallah domin ku mutu kuna musulmi domin ku samu sakamako mai kyau ita sai aljanna saboda aljanna babu mai shiganta sai musulmi kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljannatu la yadkhuluha illa nafsun muslima aljanna babu mai shiganta sai wanda ya kasance musulmi duk kirkin mutum a duniya in bai da imani to zai dai lahira bai da rabo ko dan kadan ya ku kuka yi ya ku musulmi waɗanda kuka yi imani hakika mutum an halitte shi a bisa ɗabi'ansa na son arziki da son wadata kuma an umurce shi da shari'an ubangijinsa wato ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala a wajen neman arzikinsa kar ya je ya fada cikin haramun dan adam yana iya kokarinsa wajen tabbatar da ya samu arzikinsa ya samu abin da Allah ya rubuta masa na arziki kullu yana kan harkokin neman abincinsa ubangiji ta'ala yana cewa ku nemi arziki a wajen Allah ta'ala ku bauta masa ku gode masa zuwa gare shi za ku koma ku nemi arziki a wajen Allah don samun saukin rayuwa ku bauta masa yanda ya dace a bauta masa domin ba neman arzikin ne ya kawo ku duniya ba bautan ubangiji ta'ala shi ya kawo duniya sannan ku gode wa Allah ta'ala a bisa ni'iman da ya muku na arziki da kuma na addini kuma ku sani za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to da ku tashi ku nemi arziki amma kada ku bar addinin ku kar ku bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala domin za ku koma zuwa ga Allah wani malami yana cewa ba a neman arziki da buri kawai ka dinga cewa ai zan zama miloniya ko zan zama kaza ka jefa guganka cikin guguna ma'ana kaman ka zo iban ruwa ne a rijiya ba za ka ajiye bokitin ka kace bokitin zai cika ba dole sai ka sa guga ka ɗebo ka zuba to haka in kana neman arziki sai ka tashi ka nema ba buri a zuciya kawai kana son ka zama mai arziki ba idan ka fita neman arzikin wata ran ka samu wata ran baka samu ba wata ran ka sha wahala ya zama ɗan kaɗan ka samu a haka haka har ka samu abin da ubangiji ta'ala wato ya kaddara maka da aka shir'anta wa musulmi shine yayi tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala wajen neman arziki da neman abinci sannan kuma ya riko da sabuba ya bi hanyar da ake bi wajen neman arziki ya bi hanyar da ake bi wajen neman abinci kowane abu yana da hanyarsa idan ilimi kake nema akwai hanyar da zaka bi haka nan in arziki kake nema akwai hanyar da zaka bi wannan shine riko da sababi wannan baya kore tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala sannan kai yaqini cewa arzikinka zai zo maka kamar yadda ajalinka zai zo maka babu abin da zai kubuce maka duk abin da Allah ya kaddara maka za ka samu shi yasa manzo Allah sasma ya ce inna ruhal qudus kan nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab hakika mala'ika jibril ya mini wahayi ya yi busa a raina ya mini wahayi ya ce babu wanda zai mutu sai ya cinye arzikin da Allah ya kaddara masa to da ka ku ji tsoron Allah ku nemi arziki ta hanya mai kyau to da ka nemi hanya mai kyau ta halal ka nemi arzikinka sannan kada ka zauna kuma ka ce in Allah ya kaddara maka arziki ai za ka yi arziki wannan ba daidai bane ya saba wa shari'a an yi wasu mutane a zamanin sayyidina Umar suna zaune a masallaci ba sa zuwa neman kuɗi babu sana'a sai sayyidina Umar ya ce waɗannan kan suwa ne ne sai aka ce ai masu tawakkali ga Allah ne to su yi tawakkali in Allah ya kaddara musu samu za su samu sai na amare ce ƙarya suke yi tawakkalin ƙarya ne mai tawakkali ga Allah shine wanda zai je ya tona rami ya sa hatsi ya bunne tsiro ya tsiro ya ta noma ya yi tawakkali ga Allah Allah shine zai tsirar masa da amfaninsa mai tawakkali ga Allah shine wanda zai zo ya buɗe wurin sana'arsa ya yi tawakkali ga Allah Allah ya kawo masa kwastoma ya samu abin da zai ci wanda zai je ya buɗe shagonsa da wurin kasuwancinsa yayi tawakkali ga Allah Allah shine zai kawo masa ciniki wannan shine hakikanin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan lalle ne mutum ya zama yana da wadatan zuci ga dukkan abin da Allah ta'ala ya riba ya bashi wato duk abin da Allah ya baka na arziki ka ji cewa ya ishe ka ka duba wanda yake na ƙasa da kai ba wanda yake na sama da kai a arziki ba sai ya zama zaka iya wa Allah subhanahu wa ta'ala da sababin wannan amma duk abin da Allah zai baka idan baka ji yayi maka ba to har abada ba za ka zama mawadaci ba kullum a cikin talauci kake a cikin bukata kake in ka gama wannan sai wannan wannan sai wannan to da haka har abada kana hango na sama da kai ne ba na ƙasa da kai kake hangowa ba kana son sai ka kai wani arziki wannan ba a bukatan wannan a shari'a ubangiji ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku ji tsoron abubuwan da Allah ya haramta sai ku zama kun kowa ibada wato babbar ibada shine ka tsora ka kauce wa duk abin da Allah ya haramta to ko da ibadan kaɗan kai sai zama ka fi kowa ibada amma in kana kwana a masallaci kana kiyamun laili ko kana wuni kana karatun alqur'ani amma kana yin wasu abubuwa na sabon Allah to wannan abubuwan da kake aikatawa na haramun din to su suke cinye ladan da ake baka to da in an je lahira za a auna wanne ya fi rinjaye in zunubi ne ka tafi wuta idan ladan ne ya fi yawa ka tafi aljanna saboda haka duk mutumin da yake wa Allah subhanahu wataala to yana rage ladansa ne ko da yana aikin ladan domin dole za a auna lada da alhaki a ga wanne ne ya rijaya saboda haka mu ji tsoron Allah mu daina aikata abubuwa na haramu idan kana son ka zama cikakken mai bautan ubangiji ta'ala sannan manzo sun ya ce warba bima qasama Allahu laka takum aghnan nas ka yarda da abun da Allah ya riba ya baka sai ya zama kafi kowa wadata ko da mutum yau ya mallaki biliyan ɗari kai ko biliyan biyar ne da kai in ka ji a zuciyanka Allah ya maka ni'ima to sai ka fi wancan mai biliyan ɗari ɗin idan har yana hango mai tiriliyan ɗaya ko fiye da wannan to da haka dogon buri da rashin godiya wa Allah shine yake haramta mutum daɗin arzikin da Allah ta'ala ya masa amma wadatan zuci da yarda da abin da Allah ya riba ya ba mutum shi zai sa ya mori arzikinsa ko da ɗan kaɗan ne sannan ya samu kwanciyar hankali a cikinsa mazala sa kuma ya ce ku duba waɗanda suke ƙasa da ku a arziki kar ku duba wanda yake sama da ku domin wannan ne zai sa ba za ku raina ni'iman da Allah ya muku ba duk mai duba na ƙasa da shi zai raina abin da Allah ya masa duk mai duba na sama da shi zai raina abin da Allah ya masa amma wanda yake duba na ƙasa da shi sai ce alhamdulillah a sai gawa ne ma gawa ne ma ai na fiwa ne ai na fiwa ne wannan shi zai saka godewa Allah ya ku bayin Allah hakika ubangiji ta'ala da ya halitte mu ya lamunce mana arzikin mu babu wanda zai mutu face ya ci arzikinsa Allah ta'ala ya ce arzikin mu yana sama Allah ya riga kaddara shi zai sauko da dukkan abin da aka mana alkawari na lada ko na iqaba saboda ka arziki abun mayarwa ne zuwa ga ubangiji subhanahu wataala shine mai azirta shine wanda yake azirta wanda ya ga dama da abin da ya ga dama yake azirta yake bayarwa da ya ga dama kuma shine mai azirta mutum a lokacin da ya ga dama kuma gwargwadon abin da ya ga dama to da haka wasu yayi su masu arziki wasu yayi su talakawa wasu ya ba su kaɗan wasu ya ba su mai yawa wasu an ba su yanzu wasu kuma sai nan gaba za a ba su wannan duk yana hannun ubangiji subhanahu wataala kuma ghaibu ne babu wanda ya sani sai Allah baka san abin da Allah ya kaddara maka ba sai in abun ya faru zaka gane cewa sai dama Allah ya kaddara mini kaza dan samu kaza sannan zaka samu ko zaka abin da ya zama wajibi shine kai tawakkali ga Allah a wajen neman arzikinka ubangiji ta'ala yana faɗa yana cewa Allah ta'ala shine mai ba da mulki ga wanda ya ga dama shine mai karɓe mulki ga wanda ya ga dama shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama shi yake kaskantar da wanda ya ga dama kuma dukkan alkhairai da arziki suna hannun ubangiji subhanahu wataala Allah shine mai azurtawa to zaka ku nemi arziki a wajen ubangiji ta'ala Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da dan adam zai dinga guduwa arzikinsa kamar yake gudun mutuwa to da arzikinsa ya same shi kamar yadda mutuwa za ta same shi babu wanda yake son ya mutu ba wanda inda an ya ga mutuwa ba zai gudu ba to amma mutuwa ne za ta same shi aina ma takunu yudrikumul maut law kuntum fi burujin mushayyada duk inda kake mutuwa za ta bi ka da ka hau saman beni ka je ka kukkulle kanka mutuwa ita ba ruwanta da kofa za ta shiga ta dauke ka to haka arzikin kai ke binka a ko a ina kake don ba za ka mutu ba sai in ka cinye arzikinka ko kuma ka samu abin da Allah ya kaddara maka wato ainihin na arziki wannan shine zai sa ɗan adam ya samu kwanciyar hankali a rayuwarsa kamar yadda Alhassan hasan ake tambayarsa ana cewa ma sirru zuhdika fi dunya ya aka yi kai kake da gudun duniya Hassan al-Basri daga cikin tabi'ai ne manya manyan tabi'ai menene yasa kai ya zama ka samu nutsuwa a duniya ne ba mu ga kana daga hankalinka ba sai ce alimtu anna amali lan yaquma bihi ghairi fashtagaltu bihi yace na san aiki na babu wanda zai tsaya min da shi sai ni ibadan da Allah ya dora min abubuwan da Allah ya wajabta min na addini ba ne min su sai ni ba mai maka sallah ba mai maka azumi ba mai maka zakka sai kai kai ba mai maka haji sai kai da dukkan sauran abubuwa na da'a yace to sai na shagala da bautan Allah ta'ala abin Allah ya wajabta ni na biyu yace alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatama anna qalbina na san arziki na babu wanda isa ya kwace mini shi ma'ana abin da Allah ya kaddara zan samu na arziki bare kaure koma wajen wani ba a ce da ni ne ya kamata na zama na samu kaza sai kuma yanzu abin ya tashi ya koma wuri kaza ce babu wannan don turan gidi turan zani Allah ta'ala ya riga kaddara wa kowa arzikinsa kuma sai ya samu yace to sai ya samu nutsuwa a wannan babin bana na daga hankali baran je yake halal yake haram in rui kaina in shiga nan in fita nan wai sai na yi arziki ba don ba zan wuce abin da Allah ta'ala ya kaddara min ba ba ka kasa isa rabonka ba ka ƙetare arzikinka ba za ka rabonka nan sai ka samu kuma ba za ka ƙetare iya abin da Allah ya kaddara maka ba yace abu na hudu na uku wa alimtu anna Allah mutsalun alayya fa sayyitu an uqabilahu bil ma'siyah na san Allah yana kallo na a duk inda nake sai na daina sabon Allah saboda ina kunyan in fuskanci Allah da aikata haramu ko za ka sai kaurace duk wani abu na samu Allah domin Allah yana ganin sa. idan da wani babban mutum yana ganin ka wanda kake jin nauyi ba za ka wani sabon Allah da kake yi ba to ka sani cewa Allah ta'ala yana ganin ka yace na fudu wa alimtu anna al-mauta yantaziruni fa adatu li liqa'illah na san mutuwa tana jira na sai nayi tanaji don haduwa da Allah shine riko da addini ibada kauracewa duk abin da ubangiji subhanahu wataala ya haramta wannan sune bayin Allah na gari wanda suka fahimci wato ainihin duniya yadda take ya ku bayin Allah ku sani cewa dabaran mutum da wayonsa da basiransa baya ƙara masa arziki kuma baya dawamar da arzikinsa duk wanda kaga ya arziki ba dabara ne ko wayo ba Allah ne ya kaddara masa sai dai ba a ce kar kai dabaran ba ba a ce kar ka tashi ka nema ba amma sai da taimakon Allah sannan zaka iya samu sannan arzikinka da bai kare ba ba wayonka bane ba dabaranka bane Allah ta'ala ne ya taimaka maka wanda na sai kare ba ka bane ba ka bane ubangiji ta'ala ne ya kaddara arzikin zai kare ba da karfi da zafin nema ake yin arziki ba kamar yadda bawo ke cewa zafin nema baya kawo samu amma da an dan gyara a ce zafin nema baya kawo arziki amma za ka ɗan samu kaɗan in kana zafin nema ka fita kai leburanci da abin da za ka ci dai Allah da za ka same shi to amma za ka yi kuɗi wannan baya kawa zafin nema baya kawo mutum ya kuɗi zai tawakkali ga Allah Allah ta'ala ya ƙaddara masa wato ainihin sai ya yi to da haka arziki mai riba arziki shine ubangiji ta'ala shi yake riba wa kowa arzikinsa shi sa wani malami yace da yawa za a ga mutum mai ƙarfi yana da ƙarfi wajen shige da fice wajen neman kuɗi kuma ga ra'ayi ma'ana yana da basira da hankali da hangen nesa amma kuma bai da arziki professors nawa muke da su a Najeriya wanda ba su da arziki wanda wani da kire ke rike rike gidanka ya yi digiri uku har ya wuce digiri uku ma ya karanta wannan ya karanta wannan saboda haka abun ba wai dabara ne ko ko wayo sai ga wani mutumin kauye ba gidaje Allah ya mallaka masa arzikin da shi kansa bai san iyakacin sa ba saboda haka Allah ne mai yi in baka samu ba karkai yi fushi sai tawakkali ga Allah abin da ka samu ka roki Allah ta'ala ya sa masa albarka yace jiya za ka ga mutum mai rauni mai raunin hankali babu basira amma sai ka ga arziki yana bulbulo masa kamar yana kamfata daga kogi ka san kana kamfatan ruwa daga kogi kogin ba a karewa za ka ta zo to haka za ka ga arziki duk abin da ya taba sai ya zama arziki ne ba wayonsa bane ba dabaransa bane kaddara ne na ubangiji subhanahu ta'ala wannan shine zai saka samu nutsuwa ba za ka je kana cin haramun ba ba za ka je kana jefa kanka a cikin wato ainihin halaka ba sannan yana daga cikin abubuwan da suke jawo arziki amma arziki mai albarka ba arziki mara albarka mara albarka kan farawa ma yana iya samu amma ka bashi dan lokaci dan fashi da makami dan abun nan dan kinnazi barayin gwamnati zaka yi wasu in dabarun ka ofin ka samu ka samu kuɗi amma ka sani Allah ya kwashe musu albarka daga cikin abubuwan da suke sa a samu arziki mai albarka akwai tabbatar da tauhidi ka tabbatar ka gyara imaninka da ubangiji subhanahu wataala to arzikinka zai zama mai albarka ubangiji ta ce da mutane za su yi imani su ji tsoron Allah da Allah ya buɗa musu albarkatu daga sama da ƙasa ma'ana arziki mai albarka wanda zai amfane ka ya amfani wani ya amfani addini kuma Allah ya dawamar maka da shi ka ci gaba da moriyansa a yanda ya dace to ka tabbatar da imaninka ga Allah subhanahu wataala sannan na biyu akwai tsoron Allah shine barin dukkan abin da Allah ya haramta da aikata abin da ubangiji subhanahu ta'ala yake son yi. ubangiji ta ce duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa wato ainihin mafita daga dukkan kunci da yake ciki sannan zai azurta shi ta inda ba tamani na uku daga cikin abubuwan da ke jawo arziki akwai istighfari domin mutum yakan yi laifi sai Allah ya haramta masa arziki da sababin laifi to sai ya dinga neman gafaran ubangiji subhanahu ta'ala. yana istighfari Allah ta'ala ya faɗa hikaya daga annabi Nuhu yace na ce wa mutane na ku nemi gafaran ubangijinku idan kun nemi gafaran Allah Allah zai saukar muku da ruwan sama zai bulbulo muku da arziki da ƴaƴa saboda haka za ku samu yalwa na arziki da sabbin istighfari saboda haka wannan kalman astaghfirullah astaghfirullah tana jawo arziki mai albarka idan kayi arzikin sai zama mai albarka ne kuma tana kawo arziki manzala ta kuma ya ce ku yawaita yi istighfari domin duk wanda ya yawaita istighfari Allah zai ba shi yayewa daga dukkan bakin cikin da yake ciki kuma duk kuncin da yake ciki zai samu mafita sannan zai azurta shi ta inda baya tsammani na hudu salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na yaye damuwa da biyan bukatu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin kab Allah yarda da shi yace ya Rasulullah zan dinga maka salati ko yaushe ni salati zalla zan dinga yi maka maimakon addu'a sai manzo sa ce to in kai ka ko duk damuwarka za a yi za a za a maka maganinta sannan Allah zai gafarta maka zunubanka salatin annabi yayi tai to ba sai ya ce ma ya Allah ba ni kaza ba Allah ya san bukatarsa zai biya masa sababi na biyar tawakkali ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce duk wanda ya tawakkali ga Allah Allah ya isa masa ya tabbata hadisin manzo sama Ya ce da za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro da shi da zai azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye za su waye gari ba su da komai suna jin yunwa amma zuwa yamma kuma sun koshi daga cikin wanda ke kawo arziki mai albarka akwai sadar da zumunci ziyartar yan uwa da taimaka musu ya zama a cikin danginka in kana da shi mutane suna abin nan danginka suna tina ka cewa duk wanda ya shiga damuwa zai tina za ka iya masa maganin wannan damuwa gurgudun abin da Allah ya kore maka ka je ka ɗan yi zumunci ka ziyarce su ka ba su abin da ka ba su ko ba sai ka zama mai kuɗi ba gurgudun abin da Allah ya kore maka Wani yana jawo arziki kuma arziki mai albarka kamar yadda maza su ce duk wanda yake son a bashi arziki mai albarka da rayuwa mai albarka ya dinga sadar da zumuncinsa sannan na bakwai ciyar da dukiya fi sabilillahi da yin sadaka shi ma yana kawo arziki mai albarka ubangiji ala ya ce dukkan abin da kuka ciyar na kowane irin abu Allah ta'ala zai miyar muku sama da abin da kuka bayar kuma ubangiji ala shi ne fiye mai azurtawa saboda haka in ka da kaɗan Allah sai saka maka da mai yawa saboda Allah ta'ala shakurun ne yujazi bil kasiri alal qalili zaka bada kaɗan amma sai a saka maka wato ainihin mai yawa shaidan ne yake ce maka ai in ka bayar zaka talauce ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shi zai je cewa kai ka ba zai kare zai kare amma kana barwa in dai tsakani da Allah kai ubangiji ta'ala kuma zai sa albarka a cikin dukiyarka sannan biyan aikin haji da umra kai haji kai umra ka dinga maimaitawa shi ma yana jawo arziki kamar yadda ya zo a hadisin manzo sun ake cewa ku dinga yin aikin haji da umra domin suna kankare zunubai da talauci kamar yadda zuga zugi wanda ake furawa a bakira yake kankare tsatsan zinari da wato ainihin azurfa sannan daga cikin sabbuba masu jawo arziki akwai aure ubangiji ta dace ma'auratan in fakire ne Allah zai wadata su daga falalansa Allah mai don falala ne ko masanin inda zai sa falalan ne ba za ka aure yana jawo arziki za ga mutum yana faɗi tashi kafin ya aure da kare yake samun abin da zai ci amma ya aure kuma sai kaga Allah yana kore masa yana ba shi arziki da sababin mata da ƴaƴa ƙananan nan da yake da su wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum ana ba ku arziki ne a tausaya muku da sababin masu rauni waɗanda kuke ɗaukar nauyinsu su ne iyalanku da kuma ƴaƴanku amma an ka ga mutum yana cikin talauci wannan kuma jarrabawa ne daga wajen ubangiji ta'ala amma dai aure yana kawo arziki in mutum ya aure ya fada talauci to Allah ne ya jarrabe shi saboda wata hikima ta sa Abdullahi bin Mas'ud yace ku nemi wadata wajen yin aure don ubangiji ta'ala yace ma'aurata in fakirai ne Allah zai wadata su sannan sawabi na biyar addu'a Allahu al mu'min addu'a takobin mu'mini ne wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Abu Umama yana zaune a masallaci ya shiga damuwa yace me zaunar da kai anan a wannan lokaci to wallahi ya rasulullahi damuwoyi ne suka min yawa bashi ya min yawa sai manzo sun ayace to barin koya maka wasu kalmomi in kai su Allah zai yaye maka damuwanka kuma zaka samu ka biya basu suka shikenan sai dinga yin wannan addu'a safe da yamma Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ya Allah ina neman tsarinka daga bacin rai da bakin ciki wa a'udhu bika min al wal kasal ina neman tsarinka daga gajiyawa da kasala wa a'udhu bika min al wal jumni ya Allah ina neman ka daga rowa da kuma wato tsoro wa uzuka min galabati daini wa qaru rija ina neman tsarin ka daga rinjayen bashi da rinjayen mazaji mutane abu umama yace ne ta wannan addu'an shikenan sai Allah ya tafiyar da damuwa na kuma ya biya mini bashi na saboda in ka shiga kunci ba lalle sai wannan addu'a ba akwai su irin su Allahumma fini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amma siwa ko da bashin ka ya kai girgizagizan sama in kana wannan addu'an Allah zai taimake ka ka biya kamar yadda manzon sama ya ba wani daga cikin sahabbai sannan na goma sha ɗaya tsayuwa akan addinin Allah istiqama wato bayan duk abin da Allah ya ce kai kana yi abin da ya ce ka bari kana bari kuma ka dawwama akan haka karka da wani addini kamar wani yayi yau in kai gobe ba za ka yi ba to dawwama akan riko da addinin Allah yakan sa mutum ya samu arziki mai albarka don ubangiji ta ce wa allawi istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an fadaqa da su daidaita akan tafarkin Allah da mun shayar da su ruwa mai bulbula da mun azurta su kuma manzala sa sama yace akan haramta mutum arziki da sababin laifuffukan da yake sababi na goma sha biyu shine yin sallah da umurtan iyalai da sallah ya zama ka rike kana riko da sallah musamman a jam'i kana umurtan iyalanka su dinga yin sallah don Allah ta lace ka umurci iyalanka da yin sallah kuma ka yi haƙuri a kan yin sallan ba za mu tambaye ka wani abu na arziki ba mu ne masu azurka ka ma'ana in kana sallah kai da iyalanka kana riƙo da ita yadda ya kamata to ubangiji Ala zai azurta ka daga kaskanka sannan daga cikin sabuba na arziki sababi na goma sha uku na ƙarshe shine godewa Allah ta'ala akan ni'ima din don Allah ta'ala ce in kuka gode min zan ƙara muku in Allah ya baka kaɗan ka ji a ranka an baka mai yawa ka gode wa Allah a bisa kaɗan ɗin sai ya ƙara maka in ka sake godewa sai ya ƙara maka shikenan yau da gobe sai kaga arzikin ka yayi albarka Abdullahi Umar bin Abdul Aziz yana cewa ku dabaibaye ni'imomin Allah da yi wa Allah godiya domin godiya wa Allah da baibaye ne na ni'imomin Ubangiji da kuma sababi wato in kana godewa Allah zai zama sababin ka samu ni'imomin Allah da arzikinsa sannan in kana godiya ga Allah zai zama sababi na ni'imarka ka dawama kuma arzikin shi ma ya dawama shine albarkan arzikin kenan ya ku bayan Allah muminai ku sani cewa ita wadata fa ba ta takaita akan dukiya ne wato tsabar kuɗi da kadarori ba a'a akwai ni'imomin da ubangiji ta'ala yake yi wa bayinsa banda wannan shi ma ana ce masa arziki in baka samu dukiya mai yawa ba ma sai ka gode wa Allah bisa arzikin da Allah ya maka don in ka ce za ka lissafa ni'imomin da Allah ya maka ba za ka iya lissafa su ba kuma kowace ni'ima daga wajen Ubangiji ta'ala wato ainihin take kuma daga cikin ni'imomin Allah da yake wa bayinsa wanda suke ɓuya wa bayin akwai talauci shi ma talaucin ni'ima ne ga wani duk da cewa ba a son talauci manzo cewa ya roƙi Allah ta'ala ya tsare shi daga talauci sai Allahumma inni a'udhu min al-kufri wal fakhr Allah ka kare daga kafurci da talauci amma wallahi akwai wanda talaucin ni'ima ne a gare shi mana da Allah zai ba shi arziki arzikin zai zama masa fitina zai zama kofa ne ya dinga zalunci yana ainihin ƙetare iyaka yana ta'addanci sai zama babu abin da zai gyara shi sai talauci akwai waɗanda talauci ne yasa suka zama ƴan ta'adda suka zama ƴan fashi da makami suka zama masu kashe al'umma saboda tsabar talauci kowa ma ya mutu kawai ta ɓare kawai a kowa da kowa ya rasa suna ganin wasu suna cikin ni'imomi wasu suna cikin arziki su kuma suna cikin bakin talauci to sai su tada fitina su tada yaƙi kowa ma ya mutu a rasa gaba ɗaya tun da su ba su samu ba to kaga wannan ai talauci abun nan talauci ya zama musu mai matsala to amma akwai wa'inda kuma arzikin ne yake sa su bata da lafiyan sa kallon mutumin kirki a masallaci yana samun wadata ko sai a dinga ganin sa gidajen mata shine mai shan giya shine mai abubuwa na fasikanci ko ina abin da ya shafi barna sai ka je ka same shi a wajen shi kuma wadata ne ta bata shi kare kenan talauci shi yafi dacewa da wanda wadata za ta bata wanda kuma wala abin nan talauci ne zai lalata shi shi kuma wadata ne fi dacewa da shi to da ka ubangiji ta Allah masani inda yake sa wato ainihin falalansa ne zai iya yiwa da Allah ya yi ka mai arziki ka zama ba mai addini ba to da ka da yi ka talaka yadda kake ganin kankan to ita ma ni imani yanzu gashi kana riko da addini kana zuwa masallaci ba wanda suka shagaltar da kai wani kuma da talaucin aka tsora masa to nan ne ba zai riko da addinin sa ba Allah ta lati da zai shimfuda wa mutane arziki gaba ɗaya da sai sun zama azzalumai a bayan ƙasa masu ɓarna sai dai yana saukar da arzikinsa gwargwadon abin da ya ga dama kuma Allah masanin ciki da wajen bayinsa ne shi ya san me ya dace da su yana daga cikin ni'imomin ubangiji ta ala masu girma shi ne zaman lafiya ya zama babu tashin hankali a cikin al'umma sannan kuma ka zama lafiyan ka kalau kamar yadda manzo sake man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa kana ma hizan lahu dunya bi hazafiri duk wanda ya wayi gari lafiyansa kalau kuma yana cikin aminci bayi da tashin hankali a cikin al'ummarsa yana da abin da zai ce to ai kamar an taro masa duniyar ne ma gaba ɗayan to da kai kana zaune lafiya ma ba tashin hankali a inda kake ba yaƙi babu ta'addanci to ita ma babban babban arziki ne haka nan lafiyar jiki babban arziki ne Allah ya maka gaman ka ka zama mai bautan Allah subhanahu wataala mai masa da'a shi ma arziki ne ƴaƴanka su zama nagari masu tarbiyya arziki ne wani ya samu kuɗi amma ƴaƴansa duk ƴan shaye-shaye ne ƴan ta'adda ne da wannan baƙin cikin zai mutu wani ma zuciyarsa tana bugawa da sabin abin da ƴaƴansa suke jawo masa sai kuma yaranka mutanen kirki ne ko bai yi ka mai kuɗi ba ya maka arziki haka ne kyakkyawan ɗabi'a da kake da shi ko ilimin da kake da shi na addini ko na zamani shi ma ni'ima ne arziki ne mata ta gari ni'ima ce arziki ne mutane su soka ni'ima ce kyakkyawan zaton da mutane suke maka da kuma ya zama zuciyanka tana wanke tas baka kulla kowa da sharri ba kana kana kana sauwa kowa alkhairi shi ma arziki ne ka zama mai hankali ba mai taɗin kai ba ba mai shaye-shaye ba wannan shi ma wato ainihin arziki ne saboda ka arzikin Allah da ni'imominsa suna da yawa idan muka ce za mu lissafa su ba za mu iya ba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 وارنا الى باد الى وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم اقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه على نعمه يزدكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله